Duniyar mu a yau ta celebrity duniya ce ta masu ability, masu nuni da gyaran charity gare su 'yan ƙauye har 'yan city, furuci zanyo ga humanity da mu fahimci kalmar celebrity, kalmar a cikinta da quality idan ka kai ta kana da equality, matsayinka ya kai infinity, darajarka ku ba ta da quantity, godfather mm. kake a community cikin ƙasar mu ta Niger unity. Muhammad Imran Suleiman kenan wanda aka fi sani da Big John Gentle yake yin abin da ya fi wayo wato hip hop. Big Gentle ya ce ya fara waƙar Hausa hip hop ne waƙa mai kama da zaurance domin kawo canji ga salon waƙa ga matasa ke yi domin su kara da mawaƙa a faɗin duniya tare da baiwa matasa damar mai da hankalinsu ga nasu mawaƙan. Ina cewa ya san abin ya riga ya bi jini ya bi jijiya hmm. ya bi jiki so ya riga ya zama attitude so ya zama ɗabi'a ya so waƙa tana da hanyoyi daban-daban na abin da ake kira demonstration so hip hop rap wani salo ne daban wanda ko baka ji murya ba ka kalla kawai a zahirance ana yi ko ka kalla a tv ana yi ko da an cire ma murya za ka iya fahimtar wannan rapin ake yi ya so to baya ga wannan rap wato zaurance shin kakan yi blues kakan yi rera waka haka ba tare da irin wannan zaurance ba mm, a times gaskiya kamawa take a yi ta in terms of irin singing haka amma dai rootly ni ba singa ba ne ba gaskiya kina akwai bambanci tsakanin tsakanin mawaki da kuma masu yin hip hop gaskiya akwai bambanci to a iya cewa su ba mawaka ne no mawaka ne amma kamar bishiya ce da take da rassa haka daban-daban kin ga kowane reshe inda ya dosa daban mm. so kamar haka a tafiyar take sannan dai still ana karkashin lema daya ana shan inuwa daya to amma kowa ga akwai irin channel din da ya kama muna zancen shekara nawa da ka fara gaskiya shekaru ne masu ɗan tsawo tun irin a 2005 haka ka fara na fara ya so ya aka yi ka fara mm, gaskiya na fara waka ne ta dalilin nan wasan waka rap game yana burge ni gaskiya mm. tun ina yaro na taso abin yana burge ni ɗabi'un da aƙidan da suke ciki gasu daban ne to amma akwai yadda na fahimce su da na fara san abin sai na fara duba irin intanet ina browsing ina wane wane ina ta duba ya abin yake daga ina ya samo asali su ne suka kafa shi wani so sai na gama ai akwai dama a ciki da zaka iya amfani da ita ka tura sakonka ta kowane fanni kake so ka zaɓa za ka iya yi sosai kuma akan kana kaya gamsu kana tura sakonninka ya kuma al'umma na alhamdulillah gaskiya ne sako yana fita shi yasa na ci gaba da yi ma mm. Mm, sako yana fita gaskiya kana fuskantar nakasu bai kai girman da zan bayyana shi a matsayin nakasu ba saboda ita rayuwa life is full of challenges mm. kowa ka ba so kaɗan ne daga cikin kalubalen da bai kai min yadda zai zo makogoda na furta shi ba a fili To wacce ce bakan damiyarka? Ya akwai irin su Karigo, akwai su Take It Easy. A rera mana miji. Um, alright, Karigo tana cewa I'm a serving pego just go cause I trust my ego na ce hip hop rappers jigo in muka zo sai ku ce Karigo cikin jiki har bargo rappers mun tsima mun yo karko munan daga bisa bishiyar kargo haka haka muke ta shukar rogo hmm. we drop good cargo cargo side ga wasu can tarago tarago mm. zami murna mu yanka rago mu aiga jaje ga uwa tarago. Ya. Wannan kuma akan me ka yi ta? Karigo gaskiya is totally magana ne mai harshen damo a ciki sosai wanda dan mutum zai wuni yana ji ko kwanaki yana ji mm. zai iya ɗaukanta da manufofi daban-daban amma kada wace manufa ka yi ta mm, gaskiya ka rigo a ina bayyana irin zumma ne da hazaƙa ta ainihin hip hop rappers mm. ma'ana kasancewar mu ever ready ko yaushe bugu ɗauka ne at any time ya gaskiya ne akwai irin su till the end of era waka numfashi ne kamar numfashi ne ba a gajiya da numfashi ya n minus one ka ce tara when ka fara kamun fara rayuwar da idan ka lura za ta yi ƙarshe yadda ka fara a asusun ka mai ka tara kadarori ko kuwa naira a cikin ajiyar ka da bera akwai gaban ka tsimi da dabara gaskiya arewacin najeriya jigo na mutum ɗaya ne zuwa biyu gaskiya akwai daddy fresh jamal akwai fulberry wanda aka fi sani da likitan waka wato M Azo bangwaye ne da ba zan iya mantawa da su ba. Kamar kullum muna nan da mu Big Gentle ya rera dandali waka. VOA murya Amurka Big Gentle daga can Afirka nasa kirap ya karaɗe eh, duka nahiyoyin da suke kaf Amurka. A fannin na tsegumi kuwa Fitaccen dan wasan barkwancin nan Bovi ya ce shekaru 20 da mutuwar Tupac Shakur har kawo yanzu akwai wasu darussan marigayin da yake amfani da su inda yake cewa har yanzu waƙoƙin da ya yi na tasiri ga al'umma haka zalika yake son wasanninsa na raha ya amfani mutane ta hanyoyin wasanninsa inda ya kara da cewa a halin da ake ciki mutane sun fi raja'a ne ga abin duniya da kyalkyalin duniya baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria